السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كم كوتا درسونا سيدنا قبل في الله دمنا وهذا لنا لو الله سبحانه وتعالى في فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء آلاء ونتي الآلاء جمع إلي أو جمع ألي أو جمع ألو الآلاء جمع يعني amufradun ni kannanga banen ni kannanga ili بكسر الهمزة وسكون اللام إلي ولا كان ألي بفتح الهمزة وسكون اللام وياء في آخره إلي أدو ألي ويقال ألو بواو عوض عوض الباء عوض الياء الواو عوض الياء ألو إذا إلي ألي ألو وجمل كأنها الآلاء آلاء كأنها النعم نعمنو ali nema bane ili nema bane alu nema bane amma الالاء nema nun قال بعض العلماء آلاء الله ونعماء الله واحد إلا أن الآلاء أعم والنعماء أخص to ana ñugo rahimahumullah kunti al alau ani kannanga allah nema angatini alaullah ko angatini ni'ma allah allah nemanu nka ikunti kannanne hatanpancengai do menagane al alau kenni hologonteñei annamau kenni ho karegarentenga idan ikunti al alau kenya logonta dinanta na'amawiya amma isuni kannanga isuni nema he wa yuqal kongan yugonatini الآلاء النعمة الظاهرة وهو التوحيد أيضا أنت آلاء اللي كان نعمة بانغانت نعمة بانغانت اللي كان التوحيد والنعماء النعمة الباطنة وهو المعرفة بالقلب إتنا عماو اللي كان نغا نعم بيمو قنتنغني نعم كبر قندون لكن كان كان نغا سنمنت وغماتي الله سبحانه وتعالى كقوله قال الله سبحانه وتعالى بقال قلنا سورة اللقمان دي ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأتبع عليكم نعمه ظاهرة وباطنة idan sikkandugumunti qala baduhum igonun kagati alalau isalu niam iti alau ni kannanga nemankiñande wannamau rafu lbalaya namau ni kannanga na balongirndi bakkanonga idan alalau allah gani nemakiñandanga kenne alaunga amma gana balaya girndi bakkanmaa kenne kannanga naama e konti masalan anayi sere vanonga sasa a kitten kante ñani kebe hakene kay otina lahu lala walaysa fi nama ana sasa serego kitti kante ñani kundu sasa yani kitti kantaku ke balo ke magriba kake ñimendi owatini alalau ke nga dangane kontatini nama wa dangane na kan kannanga balo magriba kamende a kitten kanteni yani kumara wa hakada yiti sergane sasa amumun tengani otina ala allah ale alla ne manunga kamma amma onta tini na'ma wa hakada yiti sergana amumun tengani falawul ala wa laysa tillahu na'ma ala wa dangan wala kan na'ma kenta dangan idan keni sikandugumu ndigamenga naxatandugumu wa hakada aktaru lmufassirin mufassiruna num pankanna kenya kunti hatampance dinti do mena gane al alau adon na'mau isuka man tanni bane ay itikalle ne kanna na sura tan gonde allah subhanahu wa ta'ala no kunu nyugo no adine man kinyande kata hada maramonga ada alau ko linonga no kunu nyugo ka ada balaw ngurgi baka hada maramun nyimmende ada alau ko linonga dokan tawara kunti al alau hiya na'mau idan tafsir nu kuna wata hatene ke warni ay gonum pankana timanini allah subhanahu wa ta'ala gati fa bi ayi ala'i rabbikuma amati fa bi ayi ni'ma'i rabbikuma nati kannan kan farqunga bain al ala'i wal ni'ma yani ko hatan tu sikya hay nanti ala'un ni kannan ga kenni hologonte ga ni'ma'un ni ho karagarante ga hillandi ala'un ni kannan ga nema bangante ko tauhid namawunne kannanga nema mogonte ko sonno men to agungati allah subhanau wa taala sikkandinga alawunne nga na nemankiñandi katta hadamarenmenga namawunne nga na balaw ŋurigi bakkayi mendi idan su kusigibe ne min haythu lluga lugambanganga ngatini la sas idigamu ko lahu wajh walakin amma ere kannan kagal ho sahantenga ere al alau hiya nnama alau kani nemakaya na sabunya الله سبحانه وتعالى ذكر في هذه السورة دفع البلية وإيصال النعمة فكل ذلك سماه نعمة وعلا إذا فبأي آلاء ربكما تاغهل لكمن دان كان غني قل لي أنا من النغن تفصيل أنا قمنا لأكون كن لي فبأي نعمة من نعماء ربكما kaga hilli kamandan kan nema gani gelli anemanun nogondi tukaziban aga hilli ga kengarandini waba ay gonu kada fa fasaru zahiru ngar mogombe fabi ayi alai rabbikuma taga hilli kamandan kan nemanu gani ongor farku ngido mena gana o ana ti kan nema gani gelle aga hilli kaman nema nun aga hilli ga ken garandin tafsir hillandi ta aga hilli kaman dan kan nema nu gani yani am loge nya ken kenga ta aga hilli kaman dan kan nema nu gani tu na aga hilli ga kun garandin wa ba hada idan hanan ne kannanga rabbikuma tukazziban sehenna kono ga kamma مفسرون رحمهم الله في ضمير المثنى في ربكما وتكذبان أنه خطاب للمؤمنين والكافرين الذين ينقسم إليهما جنس الإنسان المذكور في قوله خلق الإنسان إذا مفسرون من تأني كننا أغه اللي كمان نكن نيما غني قلان يما نغندي ولا أغه اللي كمان نكن نيما نغني أغه اللي قفون غارنيني iti diga men na kata konu ya mu'minunu ado kafirun iti mu'minunu ado kafirunu ikun diga men kon mo gandi mu'minunu kafirunu aga hilli kamandan kan ne manu kana aga hilli ga kungarandini mu'minunu ado kafirunu gelli konu ya gelli soronga ay gonun qaratimani iti at-tasniya jarat ala tariqah في الكلام العربي أن يخاطب الواحد بصيغة المثنى كقوله تعالى القيا في جهنم كل كفار عنيد ذكر ذلك الطبري ونسبي أيضا من تامانا نكنا قرانا أري أراب قنم كل مغنى كما أراب قنم غنى له سربانا من دقال لما غنى هغتنيا إوا دقال لما غنى تسرم تلي دميرنا أنا نينا مانا نكنا سربانا alqiya fi jahannama odangay mufassirun ni gota manande kannanga sedindenya ita manan peta ka hillina sedindenya idan ala hadd qawlihim hubenu garagado kendiga me kunti amanan ni kannanga an kamandan kanne manu kan anga kengarandini ite rabbikuma tukaziban akoni an kamanan ni kannanga serebanen digallemmago wado hada iti warni kengarna rabun kannan noganda anga soron pilli digallemmagono kamana ni kan nga serebani idan mufassirun ti kan da rahimahumullah ikun tamana ni kan nga ti yajuz an takuna tasniya qa'ima مقام التكرير اللفظ للتأكيد wa مثل لبيك وسعديك ومعنى هذا أن الخطاب لواحد وهو الإنسان أيضا انت أمانا لكنا هلا هلا لكري كنا hilla hillande na kotonde ñaati digamenga manandangani o angatini labbayka wa sadeyka asumananni kannanga ndan jaabiya walakin anga digame ke kotondini ti tabirum pogabenga idan ikun kata mananni kannanga amanan petina sorompilli digallen maxu ti serebanendamirenga de mananni nga na digame keritina hilla hilla kudo na manan kotondi idan fa biayi alai rabbikuma tukadiban hadamaren metan kamandan kan nemanu kana anga kungarandi wado hada idan mufassiruna nun nagatandi wa qil الخطاب للذكور والإناث وهو بعيد عن الصواب أيضا تامانا نكنا igudo yagaru taga hilli kamandan kanne manu kana gabi garandi mana igundo yagaru kada kana kema sahih ke sahante dai kela tanyai وقال جمهور المفسرين مفسرون من جمن تسكم من جنس كرغندنا هو خطاب للإنس والجن كن سهاي جنة هذا مرمان دنغال وهذا هو الصواب كان هو صوابا جنة أما أنني كان جنة هذا مرمان itiaha yala pinkonge dangi danganiwa ay gonunti pinkonge ngarni ya maashara aljinni wal ins ke ngarninonga وهكذا والأرض وضعها للأنام جنة هذا مرم وكان غني غادي على كل أنا تكوني تنانتوس هو صعن جنة كنها دقامك ضمير التثنية أنا دقون يا الجن والإنس جنة نلو هذا مرم واضح هذا إذا فبأي آلاء ربكما جنة هذا مرم تاغه اللي كمان دنكن منغني تكذبان قيل لك كنغارا ديني tafsiri bane fa bi ayyi ala rabbikuma tikkan nema gaya gella aga hilli kaman nemanunga to kazzibane ka hilli ga idan kebe ha kene keya oda kona ri sora ke nogondi ta tanji kedo bane wa hakaza allah subhanahu wa ta'ala ajonga ni ne manu na kun kono agadi ne ku koni nan dugu agara kayfinu benu dabarada kunyugonu koni wa hakada nafabe ayi ala rabbikuma tukazibani na koni kun nogondi ta segu kem palle nalli yanga kater kibare kawa koni jahannabara kunni nyeruai fabi ayi ala rabbikuma tukazibani na ko kota nyeru kem palle nalli eh, arjanna dun konu muqarrabuna nun kaga kibare nga na koni kun kaga kibare ndi ta segu warni arjanna ra kunni seguai كم فلنا لبان قرا غبارنا ومن دونهما جنتان اي غن اصحاب اليمين يعني نكن قرا كو تاسبو غدي ورنا الجنه راكون نتوار اذا نتوكن تاغرا نسكي كن تامفلرو نغاتين يرون تاغرا بانك يا من ميا tanji koro bane sego hana tanga na ta asinna ngolli na gara kebe muram ma kana da bara gatan na kebe to gonna to gonna nyoru ka wan kisni ana ta ga gadi sego be garni ana ten kinanga tebu be ga kan palla na ta ga na kan kinanga kan ta surono ma tebu hana kan nan golli tikenye dokan ta bu dan ayra allah subhanahu wa ta'ala agar ke takraru benya mufassiruna ni golte qala al husayn ibn al fadl husayn ibn al fadl rahimahullah kan tikam ati at takrir tardu tardu lil ghafla wa ta'kid lil hujja akan ti hilla hilla ndeke be hakena ka wa mungu en qatara bakasren tondo menga angana to diga men pilla hillana serenda gelli mungel nyaga nyaga sonno men awa kan ka fana bakanonga wa haka da wasa gana ga da wan pujan ka ga waten ka ga tembendini ay gonun ti wa kawara hadhihi al aya taqidan wa mubalagha ay gonun ti allah subhanahu wa ta'ala da ke aya da ko hilla hilla maniya koton den dangani ado kan paranti nyan den dangani na soron timman ditine manon kibareng onat kebe hay tenake ya hanan ni kannanga mufassiruna ñugon daga nantamanani kannanga nanti takrawu ñani wa hakada takrawu keɓe ha kene kay allah subhanahu wa taala dariti manon palle amma amma su ama sukarndime nuqubane masalan fabi ayi kuma su kaziban amma karndime na ko tatanjikke na palle nallinemanum ko ama kenya adanya kannanga ndan nema ana anamaniña anari fabi ayi alai rabbikuma tukaziban anar ken koni idan ikumbenu garaga nante takraru nya haykene idan ona takraru kero nyammo ho siren kamma warna sugan karimi anga konni daga na fabi ay ala rabbikuma tukadiban mata tan dikero bana tumba kenyan kitta wa hakada tadabburu ndo tagase nga kenyan fatini amma kenyan mo be hakene ke tumba ken tan kitta wa hakada nga tagase kitta hillandu gumunti amanan ni kannanga iti amanan ya li li, li, li, li, li, li, li, li, li, li, li, li, li, na himpilla hilla ado gari na kotondi iti warni allah subhanahu wa taala owañini sorake nogondi aytin adini man ba na kona aga fabi ayala rabbikuma tukadibana aga konni da hinu nga anda na koni kundana fa bi ayi alai rabbikuma tukadiban hananni nga lam tuzkar illa bada zikri nicma ama koni neman finkonge halle andan neman koni anati fa bi ayi ala rabbikuma tukazibani aw maw'izatin walla kanga anda wajinda koni anati mani fa bi ayi ala rabbikuma tukazibani aw inzari wa taqwitin walla kanga anda gongondenya na kanundenya anati fa bi ayi ala rabbikuma tukazibani idan ni sasa fa bi ayi ala rabbikuma tukazibani ari hinu tikya halle neman palle wajun wajunden palle walla kan ga gongon gongonden do kanunden palle kanya na nati fabi ayi ala rabbikum tukaziban wa kulluha min ala llah allati la yukazzabu biha illa kafirun jahidun kubenu sukamanten pahe galla alla ne manunye ne ma be gani ho te na tempi kempi wajun wajunden kali ne ma nyai nan gongon nan kanun kanundi ka ken galli ne ma nyai ho anta ken ku kugana na kafir nago maganta kafir bangante masalan allah subhanahu wa ta'ala gana neman koni agana sagatin faga ala rabbikum atukadziban ken ta hata jini kata tafsiri ya ken bangante nyani amma gana wajin don kona gana ti faga ala rabbikum atukadziban mana ni kanna nga wajin da kebe hata ne ken nema kore nyani warni wajin da nyan siki serenga allah kuten to kono nga hilla ka kapen to kono nga wajin da nyan siki anga jonko ni kata allah batenga wajin da nyan siki anga ndu suko manten kinna allah ya kambiranga yala nema wajunden kamma wa anda wajunden kone an kawa ananti fabi ya ala rabbikum atukaziban wa hakada anda gongonden do kanunden kaganya aganati fabi ya ala rabbikum atukaziban an kawa warni ken kagani nema ay anani sa san ken petere killenyadi janka howan kane halaki ho kore go an kane an ken tatu sero go kusanta garanga tinda tangar tangarno ke killendi ma daga do ke kille de ke anan kane ke anan kane ke anan kane daga do ke tillai ya la nga mungulu ken kama ngara ha an ta ga mu kunan bi soro gonu daga do ken tillai kan nanon kaniya walla sarkalla non di kari ya la nga mungulu ken kama dan ken ne mai wa allah subhanahu wa taala gano gongo no kanundi nema kore nya nyaha kene kenga warni kenga nyana sabo o mogontunu allah kutendo halakinta wonu nya nyangenga wa hakada masalan ada ayanu gonu ko nema yanu na banganda kadangani مثلا غتي وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام يا لكم في النعمة يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان نما نما نما يتكلنا كم فلكم كن دي منهم فلاتي فبأي آلاء ربكما تكذبان وهكذا واجن دنقاغا أتي فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان واجن دنيا لما واجن كم فلاتي فبأي آلاء ربكما تكذبان ارسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران كم فلات فبأي آلاء ربكما تكذبان يا لواجن نيات ما نعم هتي إذن أونتي فبأي آلاء ربكما تكذبان وأنه هما انتقنونا إتم إن الله سبحانه وتعالى نتي كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام أنا تفبي آلاء ربكما تكذبان أكلم قاقا كن من كني يرسل عليكما عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران itikanne magana ke kagadi halakin kibare onati doke sabundano oga digama kamma nanti hinu sikka anda kunkoni sora ke dada anati fabi ayi alai rabbikuma tukadiban nicma walla mawida walla inzarun au takhifun nicma walla wajunde walla gongollero kanunde ken pallanati fabi ayi alai rabbikuma tukadiban ba kegani eh, kaba hadisa ñigoyere nanti fare sallallahu alaihi wasallam kotay goy abugu sahaba nun kamma aga bugu sahaba nun kamma ada suratu rahman qari kamma agada qari kamma adugu tayma howondambinne ko fare sallallahu alaihi wasallam ati honta suranta jinna nun jarabunga dimma be ngara ke sura qari kamma madangi ta ayanu qusufa bi ala rabbikuma tukadawan majinna nun gati ولا بشيء من آلائك ربنا نكذب فلك الحمد إذا نتفى بأي آلاء ربكما تكذبان جنة نغتلي nkama okunta garandini tu honne sa gellanne manundo wakirene ta suka mantenga tiga ngandangani jinna nunga ke kwanni wago hada idan kunti annan kawa angana aya ke garandu kusannanti kammogo wala bi shay'in min alaika ولكن أما حديثك بهاتنك يا الصحيح ولا الضعيف مفسرون أن يقولوا لك هذا محدثين أن يقولوا الضعيف حديثك ألم كنت نم وهكذا إمام أحمد قال لك يا وهكذا هذا محدثين أن ينفلقا إتي حديثك الضعيف أما كانوا يقولوا غانونا قلنا يا حسنونا مثلا قل محدث الأعلام محمد ناصر جليل الألباني رحمه الله كن بمن كنا يمنيا نعم hasanu nga dingirano ta do ken na onati aslu ni kannanga hadisa ke sanado daif aslu ni ke walakin amma o dangai hadisa nganaña daifu nga irawa sanadunun kappame gelli gana gaboyniña kannanga alhasanu ligayrihi mustalihum banganga wado hada idan do ken cababu kuɓenu garana hasanunga kunti an kawa an gana ne e, fabi ala rabbikuma tukadiba anda kono nokoso annanti wala bi shay'in min ala rabbina nukadhib falaka alhamdu walakin shagali kaba yala anna ayata tafsirin kammo kubel mo garaga nanti takraru nya kunti annanti nokoso fabi ayyi ala rabbikuma tukadiban taga hilli kamandan kanne magani galli ane manunga aga hilli kengarandini wala walla annati taxa hilli kamandan kan nemanu kani ka hilli ga kungarandini anna kempekeya amma kubenugadi nanti yala hike nyali ñanuma tasis ñani kubenugadaga nanti tasis ñani angati usulul fiqihindi owaten karna nanti gellaganai honganari sasa sogenya yala onanya tawkidi ña walla onanya tasis nyai. onan kawana nya kannanga ona nya ta'sisinga warna ndanya ta'sisinga istinafu nya harni mana titi kurumba harni jongo hube do Allah kan kan tabana wa hakaza mana na dinin kende faida nga kan no wal e kunto on kawana fasar kam mogo o gana gara no qusuhu aya rube no ga kanona saga ndikata kunga wa go hala o gana gara no qusu aya rube no ga kane ona saga ndikata kunga yanwa ogana daga didan kenya tata fabi ayi ala rabbikuma taxa hilli kamandan kan nemanu xani jinna do hadamaremmu tukazibani axa hilliga kungarandini yala gada muñeke taga axa dangana axana ken nema garandini wa ma yala agada itira mullo muñeke noxonde axana ken nema garandini wa mayala gada tamare gada nganu munyen no gonde tamare kebere menga baka koromen no gonde agana kenne ma ni wa mayala agada nya gada da hohunce kebe ga ale ya mana ya walla kanga he hohunce kebe darengai yala be gara kempo hunce gada ngana ana dan kenne ma ni wa matunka kebe gara ga nya da walla gara la gada yala gana dan kenne ma ni wa jabunni kannanga ayin kama onta o garandini gella an nemanundi o togondi tan neman tusukomantenga owa kufana an neman tusukomanten kufana owa murunanke ngallamaga an no sabatini no jida an neman kufan kamma to sondomenga to nenenga to suhununga tiga nganda خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان جزاك الله خيرا قرآن قرآن مغسر وكن دغالين المؤمن سوسي يمكن دغاني وفقك الله لكل خير فانغر ومغن لخير نمغنبه يلي الله غنو دانجوكه جنة الفردوس نغني شغال كبكم فالله سبحانه وتعالى ati khalaqa al-insana Allah subhanahu wa ta'ala ada hada maram men ada kentaga kam para maram men nun nunda so nyadi walakin ho bangan ne kannanga none nyani none ne kannanga mana ada hada men none nga ada kentaga nka none ke suka humantem bugu ni adam yere digamen na kannan kamma olesli ni adamu ya allah subhanahu wa ta'ala da hadamaren man taga ay khalaqa abal insan wa huwa adam allah subhanahu wa ta'ala da hadamaren men paba taga kengani adamu ya ahallena koni nanti ida taga o suko man tanga tunanti nema goda ni kaya mm-hmm. wa haka hakaza hoho gode ranga tunanti allah subhanahu wa ta'ala ya ndo aba adamu ta mm-hmm. nkagada ni hala be hayken patan da dangani kuro ona simme ona ta tagasi alla be ta taga nan kare hala di on kawana ken allah subhanahu wa ta'ala batu on kawana ku ten to gononga ati min salsalin salsalin ni kannanga awalan ta asulin ni kannanga salsala salsala ni kannanga sautul hadidi idha hurrika salsala ni kannanga koy min salsalatul jaras salsala ni kannanga megen kanne gelligana yonko walligana hira ga kanne be bugandini sal sal pay kene kay sautul hadidi ida hurrika megen kanne gelli gana nyogo nyogo walli gana giri masala da giri gidan kamma walli da giri hogote kamma kanne kebe ga baka sal sala kenya kene sautu kaya wabo hada idan sal sala aslum pay kene kaya allahu subhanahu wa ta'ala da hadan baran men pa bata ga tangani adamu ya min salsalin yara ani kannanga atinu alyabis

nahu min al khazab sarsan ni kan nga doren kawanten kayma bi anda binan dugutana arabun kan nga tinada ngani fakha wa baada masalan ganni o wangalla o manu kutaga garunga iwa ginenga iwa bine ko jiginu kudi menu walla domo kudi menu walla yanki bolu belu nu kindi da barinda kagani binawa agana dugu ta akka akan tenni kem pakatinya dinan ta hananga ken pakataga bina lugota inati fakar ken pakata ko ko kunda ba man kangen bugandini wado hada idan sadaga bini salsal abi halle fakhar min salsalin gelli dori kawantenga ngana be angana konko agannenga baka. kal fakar dorake be ga goyimani ko gina binten mogo walla ndalingandanati aga ko dori binten mogo kawai mundi aga ko dori binte mogo manidi kawayendi kal sakha aga ko gina binte mogo kawayendi walla aga ko dori binte mogo kawayendi wabo hada wabo maga maga mungu kebe ga nan konanda salsal sada ga bini abi halle fakhar khalaqa al insana min salsalin kal fakhar mufassiruna nyugoti iskalu ngere allah subhanahu wa taala hay gara koyre nanti mani ida adam taga galli dori kawante nyai dore ke be angana kon nenga bakka dore ke be ga o gina binte mo kawen yera makanya ko inna masala isa inda allah kama sala adam khalaqahu min turab thumma qala lahu kun fayakun yera tisejuro tastaftihuma huma ashad khalqan am man khalaqna inna khalaqnahum min tin lazib surati safat ni ngari daga galli kanna nga dore kebe malin tengana anga nara ga kunna ga malinan kitanga ay mega malini me yere ati mani ha boto ga kebe malin tengani me suratul hijr di ولقد خلقنا min من صلصال من حمأ مسنون يرنا أتمني بطغى بطغى كبه من تنغني أتي min تنغني mana botoxa keɓe gamani aga timi hmm. idan owa ñini sakati hinu naxate hay kene dingira ñugo ati sejuro hmm. dingira ñugo ati botoxa keɓe gamanini kittenga hmm. dingira ñugo ati mani ati dori timinte dingira ñugo ati mani dori kawante koɓe hay kene ka iti iskalu oreñana kennim onati alhamdulillah iskalunta ke noxondi لأن كل آية تتحدث عن مرحلة من مراحل خلق الإنسان aya suka da wata ne dingira yi wa ma galle haramaran men ta ga mogon mala galle adamu ta ga mogon warni allah subhanahu wa ta'ala ga inna masala isa inda allah ka masala adam khalaqahu min turab thumma qala lahu kun fayakun walla ya ayuha an-nas in kuntum fi raybin min al-ba'th fa inna khalaqnakum min turab na'am haqiqan ya kana kai adam ta ga baka kan nan Sejuro Sejuro jiro ku halle alla da sojuro kunya kam mo ni qoti maka he ni qoti fastaftihum ahuma ashaddu khalqan am man khalaqna itirni na karano nga itirni muhammad sallallahu alaihi wasallam ko ta itirni yala kunya wa amma ben ke gara min hadhihi al makhluqat qori ikunya la khalqu samawati wal ardi akbaru min khalqin nar itirndi kannan kaxa ko kotenni tun kanti kam moxo fa inna khalaqnahum min tin lazim galli ga sanki du iganti bugurantun kedi taga gelli dore nyai boto ka kebe malinte ngana ga malini kitte ga malin men mendi taga bakka kai ni nya hada maren menga kebe ga boto kan taga na nya hada maren menga tanga na wangul lini kallen pallan nan kawana ken garandi wa ida nonati sojure ka allah subhanahu wa taala damani nya adi goti ani sahindi ba hada hmm. inya kanna na botoka kebe gani botoka mani tenga botoka na dalla nya na kammo karo oku hoy go ma ano na tu motinde nta ta ka kuntinu hube oku na tu motinde na doro to goti na ka wa me kunna hoy la kum min malla na gane kadi na jillali ana dalla sira wa ko to no sira ngana kompen jampitai ha walakin kebe gintai e kadi kunta kan واضح هذا بجل دغد يتصل واضح هذا أن دل لنا كم مغانتات من يوا ها كن يناغت ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون الحمأ الطين المتغير المسنون المتغير المنتن قال لي دورنا دورك بأموت جنجل واضح هذا idan aga kotinanduguta aga dallanya kam mogo amotinantimi aga anda dalla kitanyana kan mogo arni kawa parce que jinta jukkai ala kan kannanga ka kawantewa kenyaneragati mani خلق الإنسان من صلصال كالفخار إذا nukuni nukunu na allah subhanahu wa taala awa jongaden ko nanati min toab nukunu ñuga awana ganen ko nanati min tinin lazim nukunu ñugonu ka gadi awana ganen konne ka halati min hamain masnon nukunu ñugo awalla garun kaka konne anati min sarsalin kantakar idan so sogenta kedi masala adribu lakum masalan an kangana ganuna ginen dabar sasa gina tagana anda gana tejuro ko awutu kam pallanni gooti makahe anga ma jawa dabar na anda dalla anatimi kam pallanga ma jawa dabar na nanya kam mo kana kawa kam pallani kita anga nyana to be anna ne to makahe di idan kan hala ken allah subhanahu wa ta'ala ga ada har maran men daga ken nyam magar idan ni adam tage mo gonga adam tage mo wa ni sa za nyam mo no na ta hay ko aya no di nam bugu sey jura ko ni nalli do ri ko tin tenga ke bo to malin tan ko ni nam bu kan nalli do ri ko tin tenga ke be timin tenga ni nam bu kan nalli ho ka wan tenga amma ko ku kutun kara kem pallo kurnya kan na no to fa nalli nyam maninga ken ni karagandenga o nyam maninga ken palle nambugu mana gonna ñakkannanga alaqa horo barate wala walla kenga horo jonginte ken palle na kendi ñerundi naña mudoxa cinkunturne ken palle nambugu cinkuntorngaku kelogonna ñakkannanga idama kotte na cinkuntoro ken taga naña kottenga wori ña nga. ken palle allah subhanau wa taala damaniña kabundinga ada kotte ke hetuwata na tiyella kamma kake na idama lahma kem palle tammundin ni kanna nga ada yonkin buto no gonde thumma anshanahu khalqan akhar idan wani ni adam kem bu kannandi tatwir tanaga to amma ku tammu tammundin ni kanna nga yonkin dalla no gonde ambugo se jurandi allinya nga boto kamalinte allinya nga boto katiminte allinya kannanga dori kawante allinya nga mani allinya nga horo barate horo janginte len kan kankaranga allinya kannanga tin kunturne allinya kannanga qotte allinya kannanga tan palle na qotte ke heto ata timani ya ti hatan kenga kam palle yomkin nari futan no gandi يا أيها الناس إن كنتم min ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا واضح هذا ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون واضح هذا إذا هذا ما من تجمعون فايتنا كاري باني باني ما تمون دي كن يهيون كلوهنا tammundo banandinni kannanga angana antuna dum bire kesuña allankuten kamma walla allambaten kamma kallen naranga kallen palle mani naari ullen naari kita kenni tammudo hillandi ullen palle ma arjanna ima jahannam ya rabbi jannatul firdaus arnindaga warjaga kenga oɗo aramogondo ka palle mundo boncoguncu sukomante yani kelle allah subhanau wa taala begara hadamaren men tega kale haladi yala annan kawana wotana bataga yewa anke ngada kana mununga angada kana boringa angada kana dulaga duka sakata modin talga na eska ku takka mo onu tammi be ha kale ke mon wenda bare da bari diwa ha angada kana kati jalangu meke bada bane da bari diwa angada kana kati itte ke bada bane da bari diwa angada kana kati lambe ke be gida ke be hube tanada wada bar kuno gondi konnan nyilla kali hala susu ko ngantende allah abana ndan nyilla ke ko mantende ho nda amma gallenta ke dampa ba gallenta ke dalla banen ke tammu be hakele ke amma gallen takedi de an baba gallen takedu ho gallen takedi allah subhanahu wa ta'ala bana nda kutamminya wa hakada allam punten ni ke dingira dinan ta dingiran ko mantenga ga hinna hinnanga na ke suka mantenya an ken ne ke ken allah warjaren da kuyenya tanga daga na kati hota na tikan na ke ngarjang kilunga ta an ken ne ken Allah tan ken daga na hota nan nan ken ma an ken ne ken Allah tangande nyo rube ga dan tanga ko ala halan tamiri tan ken daga du sanga nan nya ki korte nan nya kundi nanya nya kundu an daga nan minna tana ya afi tan ken manyo ona to mun ko ni meda ngani hada maram matanya ni la ko na ga daga ne reta mani me ndanga ne kitabu tauhid tauhid kitabun posrum mundu no qur'ana ni ken an ma tauhid su kita qur'ana di ma ken mundu no kutana an ta kita nge watunu nanti allah ndin kettaga nimbu ko ali halam tammi dinga sage daga na katta tananga wa nga tuge na tanan kamma nga daga na yelume seredi wa nga nyana hilla kapane wa nga nyana bidangume nga nyana kutane wa hada jani warna bana din daga kunya mogonu doken tagu dangani kani ndema gore allah subhanahu wa ta'ala gada nyo kamma sheikh al kaba idom ma diga men gilondi khalaqa al insana allah subhanahu wa ta'ala da hada maram men tada adam nambugumani kakaya min salsalin gelli dori kawantenga dori kawante keɓengana konko agannenga bakka kalfakha dori kawante keɓega gina ginabinten mogo walla kenga he dori kawante ke koy mani mogo dori binten mogo tanoti gina binten moga parce que arawa bina anani ginehete ara dabarin faso tana anani dori kawante ɓe ga koy e dori binten mogo kawayendi kalfakar tashbihi kani kannanga fel yobos kawayendi wago hada a fami ken palle tun kanti wa halaka aljanna allah subhanahu wa taala da jinna nun kakataga tafsiri hananga tafsiri hillandinga ada iblisu taga tafsiri bane tana ada jinna nun pabada ken taga wago hada idan allah subhanahu wa ta'ala da iblis kengani jinnalun lesling min marijin min min ya min kiti li ibtida'i na ungumum bangenga min marijin gelli gelli imbin kuma wado hada gelli imbin kuma tafsiri hillandin min marijin galli imbin kuma nyamin tenga wado hada imbin kuma kebe nyagam min tenga ni timani ya titi denga o imbin kuma nyagam min tenga ni idan mufassiruna nun daga ku hilla diga maka gaben walakin isu gane kata ku hilla min marijin in imbin kuma khalasin tenga walla min marijin galli maniya galli imbin kuma nyagam bin tenga walakin mufassiruna ni wa kunti kam min marij galli maniya gelli imben comenga tarafu nar gelli imben comenga wado hada idan arraju indi min marij tafsir be ken jomera gane kanda kannam poindi ati wa khalaqa iblis wa huwa min al-jinn min lahabin nar al-mukhtaliqu ba'dahu bi ba'd allah subhanahu wa ta'ala da iblis ta galli mariya min marij galli imbin kuma nyagam wala min marij re imbe duram makoni hana ati kam mogo min mari jannati ho gala sintenga walla kenga annati ho nyaga mintenga kam palla annati ha mani ho gala sinte min nar galli imbeng wado hada walla kenga annati mani ho nyaga te min nar galli imbeng po nyaga mintenga min illandi kebe ha kene kay ay gonun tilil bayan ay gonun timini kebe ha kene kay tab'idiyya li tab'id ay galli imben nyugoya ولكن أراد عندي من هلا اللي كبه هكذا كي للبيان أي بيان للمارج أكم في مارج كابان كم من وخلق الجنة الله سبحانه وتعالى ده إبليس غاغا أدا كن تغا من مارج قال له هون يغم بنتنا من غون يغم بنتك جيم بون يغم بنتنا ما دورم بون يغم مني tunkanti ay kempo ñagambinte mane wo ñagambinte ni min nar gelli imbi ñagambinte wato hada angana tagade min marij galli ho khalasintenga asafi alkhalis galli ho khalasintenga mani ho khalasinte min nar galli imbi khalasintenga wado hada idan allah subhanahu wa ta'ala agara jinna nun kaga buguran koyoy har mare men kanna kannanga imbe jinna nun kaga tage har mare men kanna kannanga dore afwan har mare men kanna kannanga dore jinna nun kanna kannanga imbe wala walakin hamma iblis kenti kammo wa kan bakra landi imben nan pasunta dorenga maka he qala ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin maka he ta kan bakra langa ngam ba songon tadinan ta adam yanga tinan tujirada warna andin ke eh, ta galli imbenye anda kan ka ta galli mani ya anda ta galli dorenye doren ka ka imbenye paskenga kambera nga kammo ka lin ke ka sujudinu hodangani ho ke belle silingam pasongon kenga. idan onati iblis danke diga digambe ha kene kay a sanku kedi sanken pake ga ga hakika hakika nga warni yala doren nan pasunta imbe nga hanawa ma imbe nan pasongunta doren nga la saka doren nan pasongunta imbe nga digamen ta ken kamma dore ayam pasongunta imbe nga wa hakada ibn al-qayyim rahimahullah awa hinu tamido hillo me konni nanti mani doren nan pasongunta imbe nga kumpo hanan likannanga kebe gani dorenga arawanyana sasa kundu anari debenno deben yimmena taxuntenna mani kama dore ke hakene ŋuñañen maka heti wa hakada hincusukomante ñana kannandi ŋuñe amma imbi bane wuta anna sadi debin binne mumandi ana borondina ma suron surondiya an bitigi ke daga anna almetin kenta anna seda nan daga kanundi illa ngana karna wa to nan nasiri parce que anta ho nyini nongo maka ayati idan onati ho hanan ni kannanga nanti dore nan pa munyanga dore ken nan pa songonta imbenga dore nga ngali haranda taban ni kannanga tenkuye ado maga pakke amma imben kaga imben nati kan cogenye angana doren cagundere sasa kundo atenkuni battanyari manta tenkunu amma imben kaga tenkuen ta kenda anga kenga la ko godo bene tiduya maka ya ga jalun ti duya. ken ko entadi maga fakke entadi amma doren kaga ken ko nyana kendi maga fakke nyana kendi asukunu warazaya wannaru bi khilafe imbe ngati ken to ganye imbe ngana ta hundure ya kai sa ta ke bidi maka ayati awajanun kede nabi amma ngana doren ta hundino ga anda kinye idan doren tan kun tanya ni imbe tan ko enta kendi hillandin ni kannanga kebe gani dorenga ngale mbaka nga wa hakala hunti wanu ka baka munyende ka di wa hakada birahonu ka baka munyandi kagadi amma in imben kaga kambire mbaka imben nogondi kampunti on baka imben nogondi aha odan kambira ho kaga nano ngaga baka imben nogondi ho onta baka imben nogondi amma birahonde wunti on cusu baka mani nogondi kempe kene munyanye wa hakada din ni kebeya hada maran meran tabbirene nanta anga karini munyandi ado hube ga tage munyandi allah ta allah tabbirene allah nta sogonu bane ñana anga birene anañi anta ŋuñendi keɓe ga tage ŋuñendi anta ken kaxada allah ta ke ñana abadan allah nta ke ñana angana tallo abeonde abeon tage minna ama tage ŋuñe ke adi ta tage minna idan ta na sogonu an ñana ta anganta ŋuñen kamma su hoygo wanga keɓe ga ku ŋuñen nogoni angana ti mun gargana kammundi ndakiña dingira wonati a parnu kuɓenu di maxay tage minna iramu ku benu giya kun da bari minna a allan na azajat burhatan nan tanga birena nani anna kari munyandi wala kebe ga taga munyandi anna kari kende allan takanya amma imben ka allah wa karni kendi allah wa karni kendi nan dalla imya aisha radiyallahu anha ati qaso ni dangini kunga do qaso filli imben ta kumini kandi urwa da turni nan taga birado ni kannanga to binnum filli jindo tamare ni birena kunye ina jimmini ina tamare kambu tamare ke imbe nyana korno wa jika imbe nyana dabarni la ibre ibre inye kasum pilli nyana na nyimbidu ho intakati ni kenga serella wa brene kenga masalan allah wa sasa kunda anga kati minni allah wa nyana anga jimminni anga tamaren kammuno anga banana nyigana kunni mena ni imbe ngara ho me me antakati ni kenga allah kasuma kata sine me nyana anga brene nkalla wanyana nanya anda munyendi kebe ga taga munyen kagadi kenni ko ando kenta me kamma antam pate anta no gondi alla wanyana kammo alla antanyana kembere nga kenda ko sikandin ni kan nan nanti munyen ngamba sunta kannanga imbenga wa hakada naga tandi munyen pai kene angana kebe kinana ken dublu dublu nya kinnanga adam pinde dampinde an kan ngada kana illuhunci bana anna kenya tippi ana illuhunci manime manime manime kinanga makenta na na seno kundu kellawa kellawa mani me kinnanga aha daga illi hunci bane ŋuta anna tedi imben nogondi awa kinnanga imme imogondi hanawa magana ka mamman kinanga maka ayeti idan ken kaha kene maniya a ken fa kene ŋuñe mpa sogontaxuigoy wahakada ni kannanga ŋuñanni wahaw ñankaranyai wahakada kefarun dingranya ne ado annabi ñimmu ado allah walinunga wa hakada hada mara munga sado nyani munyanga i hurundi ngali jantu su ka mante amma imbe kaga Allah ko non ta ko dingira nyani ken maka yeti munya wa hawnga yang kanadi annabi mun ta ko dingira jana kay farun ta ko dingira jana Allah ko masrun ta ko dingira nyani maka yeti wa hakada hada mara munga biranten dingali te munya ka ta ko amma Allah ko ta ko kebe ya allah subhanahu wa ta'ala kon peke be agara sugandi du dangani kenga na alkabai kenna mani no gondi kenna munyanya no gondi alkaba na minna na munyanya di anta imbedi wa hakada nan caga adina alkaba no ko kenya jurubun njugo dingranga annara ga hijunga walla annara ga umuranga anna yang kibakan junubununga andanya hijura kan tanna saga ko amma ga dan tara ko tambe junubun tanga idan ken khairi man po ga munyanya di yala kompe kite hube ga imben no gondi kame khairi ga no gondi wa idan munyanna fasunta imbenga ke kagadi wa hakada nyarundendi kannanga kebe ga ni imbenga kenga le halanda tabanni kannanga uruginta gundo dundarago imbenga le halanni kay imbenga na ngar godo bana kundu na du hita kundu sasa walla ga manka nga ga kuzumbene na du godo ba kundu al halanni kannanga duruginta gundo ko amma munyanka kallenni kannanga maga fakke ado tenkuye wado hada wa hakada hubegani munyanga owa ñini ŋuñen maxasa kenda a tenkuyenga kenga bangene kannundi kefaru masalan ibrahim do muhammad aɗo musa do isa aɗo kuntana gelli kefarundi kuntaga gelli ŋuñenye amma garu imaxa yankanteñani wa hakada dundaraxuntimaxa walakin iblis ga tage baka imbenga amma gari dundaraxuñana kendi a ken dundaraxu anan koroxa wa hakada soro tage baka imben eh, eh, doren noxondi kunya kafir nungan ka iblisa wa kun noxondi wa kuro hamma ta aga gana tan ko kafir nu ko ata ga baka munya tadi iga ganya kafir nu wana tiya wanya kafir nu kai ganya kafir nu ngamo ko mo wa iblis baka kafir ago diwa ha inta baka homma gati jinna nu kata ga baka imbe nya din kaka su ko mante mu'minu nu ngi gadi onati mu'minu nu ngi din kai wa kai faru ku baka wa ha inta inta ga faru ko baka darjandi dokan tabu dangan nyarundin pa kan nanti dore ngam pasunta imbenga wa hakada sagun ninni kannanga in bellanta karini ti duya aranta siki ti duya ma ho a nya nogondi amma dore dorenga siki ti duya ho wonta nogondi masalan dore ka keno anga dingira ngalla megenta di ho wonda minnenta di nka in bella wa kumini na na nyanta ina ho abiwa imma ina sollembi wallahi na gazmbi wallahi na petrombi awoni ana wai abane ranta nya na feu angara ngari so hay wa annun daga ina bi te eh. hete abane ranta siki ti duya amma dore dorenka kenga sikiti di anani ho ho ndam binnan tadi munya ka amani na di ho ndam binnan tadi idan kabundin ni kannanga kebe gani dore nga awakale bundini imben kamana se uranga na tembonondi ana sasa imben na ro sasa angana haindi sasa aga na tem kullu mutuna juga kamma anga ngalli tem kullu ka wa imbe kan maka he amma imbe kana na mani nyana tem kullu ka ya anta ho ho ndam binna da barnai wa hakada tamundin ni kannanga nema ngayan kana munyen ma munye ke wan nema gana wa haka hakada angalin tai awayam bane tai awasa gane gari na biradon kaka bugan dum munye ka sa gane gari awi kamanga awaten kufana amma hube gani imbenga ka kenga nema ragana anta dungene nema raga imbenta dungene nema nga wa haka da hube gani nema nga aganari na kende ngene bakanonga khairi man po ho ho gana ga bagano imbenga na nyuna wasu bini bakanonga musa musafilla ñinan maxa kundi imben nan maxa ñuna gana ñuna wa bini bakkanonga idan muñanna xeeri lagana amma keɓe gani imbenga kenta dugene xeeringa imben barante ñana xeeringa wa hakada tamuro banandinni kannanga keɓe gani imbenga allahu akbaru atakbiru kabarenga kenna ken kalliya amma huɓe gani muñanga anta kenñammoxodi imbenga naro ari hadisa ñugodi walakin sanadu ka gonunte daif walakin mujarab a jarabinteni in benga na ron nan to Allahu akbar nga bonna kabare nga bonna nga ngalli ho ka fi tanting awa yang kana in benga na ron walakin amma hadisa be garai go ta sana do baye walakin mujara ba jara binten in benga na ro ka to Allahu akbar nga nga ngalli anta bonon din nan tinya degere go da kana so be ga dina kare an nga ngallan ta bondu mo koy godi wala dokan ta guda amma ngari kebe ga ta ga baka in benga tanga ni iblis ya amma ngari talle gelle ngana nyana iblis awurnu daga na maka he parce que akenga baka kebe ya allah akbar ko na ken karniya donc kenya na allah akbar ngana ko ni salli billah na ngane salli gilla ken ngurno daga na na sabunya kan nga tege baka imbenye walakin amma hube gani dore nga kenga kenga allah akbar ko nga awamu kwa awanya alini tawaseno tai ana sage kadin nan jedi akamandanga ni kiyaman ko tan nan tinkama keda allah akbar ko nin kamma idan nga imbenga onati doren nan basongontai tamudo hillandin ni nga allah subhanahu wa ta'ala da adam taga baka kannanga dore wa hakada nan cagana malikanu ñamare da cujida dangani kan taga hona non allah subhanahu wa ta'ala gara taga baka imbe malika malikanu nan cujida kan kenna min naga idan onati ke hakene yaxutamido hillo ibnul qayyim gara kubenu ko nanti dorenga ken nan pasunganta imbenga amma ibnul qayyim tana kunda dikaya wala walakin amma itommaga gilondenya do kan tawahu on kan ya. idan do ken tabe do wona ti nga am pa so ngonta imbe nga nyamma ko susu ko mantendi kambara nga gelle kaga ni iblis hakra allah nga nanti kam pa sunta adam ya ona ti la adam pa so ngonta nga aslu sheikh al kan fi khalaqa al insana allah subhanahu wa ta'ala da hada mara man taga kengani adam ya min salsalin nambugu gelli dori kawante nga dori kawante be kanne ngai kalfa khar ko dori buinte mogo kawayendi wa khalaqal janna ada jinna nun qara kunta ga mana da iblis ga ada kenta ga min marijin gelli ho khalasin tanga min marijin gelli ho nyagam na mani ho khalasin te mani ho nyagam binte min nar gelli imbenga wa bo hada tafsir nu kulluhu swanga daga do hoya ya galla ke wanda walakin amman ke ka be konna da karlem manyanan kenga min marij gelli ho nyagam bintenga min nar gelli imbenga wago ada warna manyana ngada asa kamono hoji tandia kebe hakene ke ji kebe hakene ke duna dun konu itu awun kinyai sasa halle to awun mai ga kinyai nanti kurai mbaka kannan kagaya kurai kebe hakene kee baka kannan ida kuni anna bawa murakkabun min alwan sab'a wa lafdhu almarij yushiru ila dhalik kurai mbe hakene ke hinu nyera nya kambini medi kumpinu nyer gana nyagam nyagambi medani na kurayen kini bane gana manke kumpinu nyer nogondi kurayen lanta kini mariji kebe hakene kayde simbatu nyana bugandi ke na natu nanti yes janka tongu nyeni keya parce que allah gati min marij galli be ya min nar galli mbenga ida digamen gilonda kamma gilonden pallonyi digamen gilondena kamma walakin wasabira dikeya idan ho hondambinna alam panangao a torsinangao ahu na nga almetina nga mahinu kunyera ka humanten na nyimme kun ka humanten na me brambe an qur'an nakin bana gana man ka kun pinu yerdi maka nyimme tampinda qur'an lan takin nyammo osudi sasa duna dun ko nu ta gon kinye ida utumin na ke kalma be hakana kai min marijin min nar wado hada lampa ke be hakana kan nga ngalli igon do ya garanya hadi wa min kulli shay'in khalaqna zawjayn kan yugo do ya garade hakana ya. aka kanna kannanga hinu kunyari be ogadi konandangan hinu kunyari na kunya ñagambini mai ninya igonde akarenga kembiranga lampa kena katina kuren kini anani gama kumpinu ñaradi ñammogo sidu kuren lanta kinni afew wado hada sasa hakene twagunga kinye kenga وهكذا عائشة حديث صحيح مسلم قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلقت الملائكة من نور وخلق الجن من مارج من نار وخلق آدم مما وصف لكم aisha hadisanga sahihu muslim da ti farante sallallahu alaihi wasallam malika nu kunta ga galli nore nyai wa hakada ga ni jinna nu kunta ga galli in imbi nyakam binte nyai wa hakada hada mar mun ta ga galli ho ka be ga makan kuta ga dangani jura dore boto botoka timinte daga na mm. kem palle sha shagal ka ba allah subhanahu wa ta'ala ga ku su ko man ko atifa bi ayyi ala rabbikuma taga hilli kamandan kan nemanu gani jinna do hadamaremme to kazzibani ka hilli ga kungarandini tafsiri hillandi fabi ayi alai rabbikuma ti kan nema kaya gellaga hilli kaman nemanundi jinna do hadamaremme to kazzibani aga hilli ga kengarandini kemberenga onatimani yala hadamaren hadamaremmen taga gelli dori kawancenga agana ken nema garandini wa magara jinnan taga galli imbin eh, imbin nyaga mbinte ngana kenne ma garandini wa mayala gada kun taga dore nga dore to be gam pasongon ta dinan ta eh, imbe nga agana kenne ma garandini wa wa hakada jinnan wa kun be no ga taga baka imbe nga agana kenne ma garandini wa jabun ni kannanga nkama onta ho garandini gellanne manundi okutongondi kanne manun tu su ko mantenga owan ku fanan ne manun cusu ko manten kamma ti oson no menga to ne nga to su suhunu nga nka mo amurunan kamma anno ma ga muno sabatindi kufan fanden kamma anne manun dangani to son no menga to nene nga to suhunu nga tiga ngandangani رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان شغل كبا الله سبحانه وتعالى هذا النعمة سنقون ودغن أتي رب المشرقين الله سبحانه وتعالى أكن يعني كم بغرنون في اللي كمانا كم بغرنون في اللي كمانا كن أي هو رب المشرقين أكن الله أكن يعني كم بغرنون في اللي كمانا ورب المغربين ado ken karuranum pilli kaga kamanna ken allah subhanahu wa ta'ala walakin iskalun ni kannanga yere honne yere allah subhanahu wa ta'ala ti rabbul mashriqaini wa rabbul maghribaini ada buguranu nya hillo ya na kanuranu kaga na kunya hillo ya maka ayati walakin o aya nyu tana o aya tana nyinonga adi ina jamunya nanyi gabunga fala uqsim bi rabbil mashariq wal magharib inna laqadirun ala an nubaddila khayran minhum wama nahnu bimasbuqin yere ada ken ñakannanga i gabu jamo na kenuranu kaxa ñakannanga kenuranu gabu jamunga i gabu wa hakada nuqutana رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا ada bugura kiyam buguranya naga nuran kaga bane diga mun nyamani me ya ti ko yala to ga ni do mena gane so ga ti do mena gane wa do hada manini yero anga aya ta be de sheikh ali kaba aga ta rabbul mashriqain wa rabbul maghribain wana ta kammo mashriqai shamsi fi shita'i wa sayf kiyam bugura numpilli manidi mullando kinen wa do mullandi kinendi mullendi kiyemba kaminna a do kinendi kiyemba kaminna do do ta sabra gati kiyembugura num pilli ado agalura num pilli warni mullendi abaka doru kinendi awabaka doru do ken cababuda aga allah subhanau wa taala hegati akenyani kiyembugura num pilli ya mullendo kinendi ken kenura num pilli ga mullendo kinendi ayani ken kamanga waro ada. iskalu wanonga iskalu tanonga awati fala uqtum bi rabbil masharik wal magharib kiye sinem mu man tu suka man ta anda bugu nukubelen ki kumbanan ta bakairenga wa ba hada anda bugu nukubelen ki kumbanan taba bakairenga ko ta sugadi bugu dingira wadangani dokan ta babunya na gadi kem bugu ranun kamanna kanyai sinan kasun tammido hillon nogondi ado kiyan kanuranun kamanna kanyai sinan kasun tammido hillon nogondi wabo hada ko tasan dara bugunu bugun ku bellen ka ma bugere nga kum mala ga bakan ku bellen ki buguran pet do kanya na ga di ka huma me nanti fa fala qusum bi rabbil mashariq wal magharib ay fi sana wado hada manina ga ti rabbul mashriq wal maghrib al jihat arba tatun ni na ga twai mashriq doru kimbaka maghrib kankanna aljanu bambugu hankitte ashimal sahili idan ahagara akere nanti tettu kusuko humantendi kiyem baka minna agenna minna tettu kuna atidi kiyem baka kenken kiyem baka kimbaka nyadi ana daga ganu kenken nande anta baka sahili daga daga nu bambugundi anta baka bambung kada daga daga nu sahilindi kembiranga abugura kekenga ni kimbaka ngada ganu ra kekenga ni kenken nanga allah subhanahu wa ta'ala ni kenkamu انتهى ها اذا رب المشرقين ورب المغربين ملن كينا فلا اقسم برب المشارق والمغارب سينم بودينغرانو رب المشرق والمغرب كن كان الجهات كن تتن بانغو اشكال تغنوها كم بنا شغال كبا رب المشرقين الله سبحانه وتعالى akanyani kembugoranum pilli kalanga manidi mullando kinaindi wa rabbul maghribaini akanyani kiyan kanuranum pilli gagaya mullando kinaindi anga tu kiyan tagenne ahukwa walakin okusoni kankannen tili kammogo kenne makammogo kenga alghurub anamani ahukwa parce que sasa nga ngalla arno kuma ga wadin soro gonu tanamaga aha kuma ga sasa aga nan fay ga tindani na bugunde nya keno honu maga makanya mawa he idan ah, manini hukkenya na arabun kannendi amma sonin kan kanne na ko ni mani yakennenga kemmiranga yalo na dingiranu nyakenyam mogodi kimba kando ken kenna bambu ko sahili mane ma he aga nyotu man tanga me kamma kimba kanya di hinga gemmewa a okura nyi daga na wasi taina wa kenta nyana aga nyotu ga nyime ma ken kenna ke adere taina na bagasin dabar ni katta minne bas ko di suhay me kam mayra bambugon kagane sahilen ne kenya mo in nka allah subhanahu wa ta'ala da dingira num bugu medi na doru nya ken kenna na doru nya timbaka na doru nya ni na doru nya ma hoy go wa doru kenta doru hoy go wa doru kenta doru na sorogon wara doru na go kin kenga na sorogon wara doru na higo kini nga. kudo ona kato ona daga timeya iro ko ho hon ti ma hanon ka mete wa kentu iro mo bin da ba ni rabi onon da ba ka pe ti ma gade maka e aha o ko afrika do arabun ka kene oran ta gollen ka pe toron mo maka maka e ti ka toron mo maka ka oran ta ke bane da barni e kun na ri ni to ko nyu to ko ka ka ke go maka ngunyure ona ona biremeya ona dinga kundu an kan na mobilin ko bo Allah ta mobilu urunda anna sofer mutu dere ban ko ni makaye e on an kan ma Allah ta biton ke mo ngan na tere tan autu makaye e dayni sunum pai kana rawai ra men da bar non kayin men durul la waga ga na meno wa minari to ko ma ga rona na ga ga o ko gara ga ga na men kai temben to ko ga ro ga izini da bar ne ro na ga autu dorunga ba hinda kenya mo ga diwa فبأي آلاء ربكما تاغاهل كمن دان كان نيما نغني جنة هذا مرمي tukazziban qaylga kunne manu garandini fabi ayi ala'i rabbikuma taga hilli kamandan kan nemagani gelli anemanun nogondi jinna do hadamaremme tukazziban aga hilliga ken nema yaala yala kiyambuguran nema agana kenya garandini wa maten kanuran nema agana kenya garandini mabambugundo sahilin nema agana kenya garandini magara dunanya ali hala be da agana ken nema garandini wa Ah. nkama onte ho oh, garandini gellan nemanu ndo nga. o owan nemanu kufana to sondomen do nenen do su nga. nka nkama wamurunan maga anno maga gemu no sabatindi an kufanden kammati o nenen do sondomen do su suhununga falaka alhamdu tigangandangani e kama onnaga مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان شغالك جزاك الله خيرا الله سبحانه وتعالى مرج البحرين تفسير نهل هنوم في اللي ورندانا كن الله سبحانه وتعالى معنا يقين دانا كن الله سبحانه وتعالى marajat dabba walla maraja dabba angana daba ngutuna denga jambandi bironga andaga nonga andaga igande muru nonga iwatini kedangani marajat dabba wa hakada iwa jambandi biran kelle gadi nanti almariju warni dabanu nga daga na jambe nonga wa daga na dabanu nga ranonga iga igane wadah idan maraja albahrain tafsir hananga hangum pilli waranda warandanan na ken allah subhanahu wa ta'ala walakin saro ga daga na kalmatu bahar baharu ni man kannanga saro ga daga na kane hana makam mo oni dan kawana maraja ke hana fasari walakin wai bahar ke hana ni walakin onjo me maraja ke saro ga daga na kane afwan kudo tartibu ma maraja al bahrain kalmatu al marj ani kannanga وقد تفسير هنا بكاوانيا نورا وهو الذي مرج البحرين أي أرسل البحرين أقول لها مم باللوار واضح كلمة مرج أورني عرب قلن لكي وهكذا أورني غاغدي المرج معنى المختلط هو نغم بنته فالله سبحانه وتعالى في السورة القافلة فهم في أمر مريج يكون هيدي هيكبه أن يغم بنته waa bohaada waxaa kaseera kati waxa dhakkal jaana min jiminaar oggola fasalu nyaambee nyee is na warrni kati amaana ni kanna nga nyaambee waawohaada. mara jatila amaana dhunte nyaaku nga a nyaamni bi soraan dhomee nagaani waxaa kasee iwa jambani di grand kila kananti almaari juu warrni sokkeen tu nyaamni bi nga mee kama idan amma tafsir nu ku hille i warni me wara ina me walla minna barzakhu ke an gana fasar maraja kanya na hangun pilli warandana nga barzakhu ke anna ken fasar mi huwai an gana fasar kadi maraja al baharain akanya na hangun pilli nya kam mindana nga barzakhu ke anna fasar nu hotana wabo hada walakin al bahru allana maraja fasari maraja anya na warandanga ko aganya na nya kam binden kare mo gombe hillandinni kannanga البحر الماء الغامر جزءا عظيما من الأرض يطلق على المالح والعذب بحر أني كان نعرب كان اللغاندي كن الدنيا أجر دينغرا جاب كفار منيندي جي جي أجر دينغرا جاب كفار البحر الماء الكثير ملحا كان أو عذبا wa khilaful bar bahar ni kanna nga kenni jinye ji ka be gabengan anya sapin ji kai wa kenga ni ke ya walla ga bahar ni dongan mana dongan to ga de ni bahar agon na simana bahar ni kanna sapin ji ke jilli mu ka kunni nahar gonun ta ko ni fa ke be ani ji gabe anya sapin jike yo anya dillinga kay arabun kan nga su ko man jan kalli timani al baharu walakin mani gani aga girin nanti al bahar summiya bi zalika li umuqihi wa ittisa'ihi mani ni ga girin nanti ti al bahar aji ho endangani ada yuro endangani ke an tigi ti jinga endangani al bahar wado hada ghalaba ala al milh hatta qallat al-azbi kube gani baharu ya agale bundi kannan kam maseren po gabe maga iganati baharu ala al-itlaq ho gabe killunya kana kannan di sapinji lagarunga marabun kannan lugandi serenta ga jillinga ke gilli nangaba nanti al-baharu kube gama ken to aka man nasim mana mani nanti baharu ni sapinji nye jillinga ke ni naharwa ona tanta kenya mogodi isuka man tan ni kannan baharu ni kannan ji gabe walakin anda ko ni fil ghalib kala bunda kannan kamma sapinjike ora kandangani ajamunni kannanga abu hur walla kan ga he buhurun walla kan ga he buharun kusiki suna jamu jamunye abuhur buhurun buharun kusuna jamu amu fradin ni kannanga al albahar wado hada wa hakaza iwatin kadi arabun kannen di sasa anani sere sasa to agunga ben ga kama maga walla kanga sere hisir nyangana ne watini inna fulanan la baharun ay lawasi'un fil ma'ruf ana sere ga sere nyana ti tengaran tengene wonnan sere nyen awa hinne ne sumpunga awa hinne ne miskinunga awa hinne ne islamunga iwatini inna fulanan la baharun karsa hanganya limana wasi'ul ma'ruf an soronta ko nga ken nyuru ante nyen wa hakada seranga nanya to ana goren qarai iwatini tabahara fil ilm tabahara fil ilm ay ittasa fil ilm seranga nanya to ana goren nga to agunga benga maga awarni ti mu munga kubenu garno hakrende awa mana nun tindini serenga na hatam pancandangani har nyagambe be gadi lagaru nyagambe tara suna bangandangani iwatini tabahara fil ilm ay ittasa fil ilm karsa ya to agun mana da to agu an ten kita ka na nya ni kaman gurbu ke sarabe to agu an ten kan ta kaman maga agana ti wan kan fahimin dina rawan fahimin dina yawa akan nyimme ma ha mi ana man ga kan maga kan ke ha min dina kan bugin tondo men ha asikam manga kan ma maga yala ke ani makedi eska kella wa sikam batin ka tondo men nan tani kai kella wa dalle bangandi min dangani wa mai mena nyana yurwan kita to agun no ni

okuma kanga terenga le hari al akhdari eh, kitabe qur'an al akhdariya misala nyana itin nanti tinne kun tenga kitabe kya la aka mon tan yor nay o garam mo gana ampu o ku to wa ampu zero ku gaye atin nan tinga tiza nyana ti kitabe kya kitabe sire gani be suna garan kama nan petin nan tin ti kezo su gari futun den tadi de diga men manan petin ken kagai kitabe suma kizi futun den ma ganta qur'an wa hada hadamaren dagare ñagani futunda anta kisini kenga anga serengade hada ala akhbari ama hami firi inata adangani ti albaharu ñani kenga ti hange ñani kenga tuwagundi tankintaxumbama tuwagu a nanti albaharu sunka e albaharu sunka hube ma ala akhbari hami hana hangenni hillo jahilaxum pangema tuwaxum pange a anke ñimme atanke mahowo gara itanke ndangani ti hange tuwagundi anyi ma tiga man ka ni man tiga de ala kena momodil lem limo da de ha la limil lem me al bahru manga to kan kun kun tu sallallahu alaihi wa sallam arna ala jiro sallallahu alaihi wa sallam idan doken sababu dangane kalmatu bahar ada asulunti ani kan nga jigabe idan allah subhanahu wa ta'ala ti marajal baharaini hangum pilli warandanan na kan allah subhanahu wa ta'ala aha kampange do kampange ay gonunti hindi hange ado rumu hange ay gonunti ado faris galle ay gonunti ay kammum pange ado munyam pange ay gonunti ay misranili ado ke ko fulana onati da ho gab gab gabe ko ho fa han tangani tabe ya kenni kannanga dillinga ado sappinji wago hada mm. on ta har du toronana mufassiro non ndiga men pankalli jere kam pangu hillini jillinge ado sappinji wago hada jillinge ado kanna geji ke sappinji ke digan daga koni ayi keni hindi kalle rumo kalle nyani faris kalle nyani ke ani ayi kaisin kaisin ne kanna ngai mamun mufassir bun jarere sabari ana kanna ka ho ni nanti kam mundo nyan kalle nyani da e hafiz bin kasir rahimahullah wa sa gande nyana kam manonga nan tan takanya mogodi kam mun do nyan kallen pe kan nan ni munyan kallum pilli sakinji ado mani ado jillingeke hangum pilli nan na ken allah subhanahu wa ta'ala yaltaqiyan illi wa gemmallen magun hanguki hilli ihilli wa gemmallen magun ay gonunti mun kallen na munyan kalle ti sino sugari wa gemmallen magun tabane ta ko tan nin ce da ina ngari di inda gemme sino ni ko tan nan nin makai di idan ihilli wa gemmallen maxunu kan nukuya dingira su iga gemmallen maxunnonga iwa gemmallen maxunnonga maraja albaharain hangum pilli warandanan na kenyai yaltaqiyani hangu ku hilli wa gemmallen maxunu bainahuma awa hangu ku hilli domenagane barzakun barzakun ni kannanga alhajiju hajizun ni kannanga alfaslu baina shay'aini hatan pance honum pilli do mena gane arabun kanne ngatini ka adangana al ajiz arabun kanne ngatini ka adangana barza wadah kam miranga bainahuma awi kundo hajizun kumandana mana nagangingeya nagangingeya kenni kundo mena gane wadah hada yeah. o mata hangum pilli waranda nan nyeri wa o kana fasari waranda waranda nyeri barza ko kani kannanga al yabis min al ardi ho kawante gellungu nyanga warni dingiranu nyuganga daga na jilli ngete hakene sapin jimpai kangunyang do mena kane wabo hada idan munya ke be haydo mena kane kenya ni kannanga barzakh ke angana fasari marajal bahrain angum pilli warandanan nae yaltaqiyani hangu killi wagge malle magunu bainahuma wihili domena gane barzakun naganginde yaken naganginde ni kannanga ngunya kawante ngunya kawante ke beji domena gane yere ranyana jillinge yere ranyana kundu sapinji ka ngunya ni domena gane la yabghiyan ihillin tayadana mana ihillin takem parandangin nanya banen tayadana banen kamma sappin jiken tarno jillinga su na man tanga na nya sapenga wa haka ya jillinga ke kan tarno sappin su na man tanga jillinga na ihillin ta yada na mana banen ta yada na banen kamma mufassiruna goluti la yabghiyan ihillin ta yada na nan kan parandang na soronyola ba hada hmm. ona ti tafsirin ida la yabghiyan ihillin tamanini أنت يا fala فلا يطغى أحدهما على الآخر ويذهب بخصائصه بل يبقى العذب عذبا والملح ملحا مع تلاقيهما وضع هذا اذا كتفسير بها كنكي مرج البحرين هم في اللي ورندانا كان الله سبحانه وتعالى يلتقيان اللي وقم لما غنوا bainahuma wangu kulli do mena gane barzakhun kuma ndia mana naganginga ya ken naganginga ni kanna ngamunya kawan tebe gido mena gane la yabghiyan illi ntaya dana mana banen takem parandangini na lo banen kamma ho ho wada gana tinu kunga ke tafsir be hatana kangara gana dingira mi nyugoni sasa ngara kangara ngani mogombe jilli ngampai sapinjim ka munyangi do mena gane tengi do mena gane tappin jike di gaben di hankan di prosu ta de ga gane nan dangi anta dangi haka na an ta dangi ne kew wa haka da jillinga ke gaga aganta dangi ni nalikata tappin jike ya nka amma na kan mo yo di na ganginga ta ni do mena munya kawanta ka be hay do ke ba kebanen tarno kedi kebanen tarno kedi iga hakene me tetenye aha koganda sappinji ke tigiti keñammogodi amma ga gelegundi bane ke kamma koganda bane ke ga tigiti amma ga gelegundi sappinjin kamma allah subhanau wa taala wado hada walakin yalara wañana nukuni ñugoniwa anañi hoñuido menaga kundu hagatinu arawa bakkanonga anañi muña kawance keido menagana hagatinu ara bakkanonga bakellanta ñana arawa ñana na sabu ñamaniya ndo ya haya do ture o daga ne ho jinu kuga gemme dingira be ya o ka daga o da ho nyino nga o da katta ti jinu ku gemmo ko yala ane de be ka di kan ko yoy ati ganni sen kulle nyan nyido me na kane ada dingira ke ko yoy atin ka sen kulle ngido me na kane tapinji ke dura jillinga ke dura nka dimma ga ga nyika nyam mo ri jilli nga kenya ga ga benyi kitadi parce que debi ga ga no nga kunji nu nga kapai wanya ga ga ben kitadi jilli nga kedi anga tu yere sa pinji ke nyega nta daga su ko man tempo awu nga ken jamanu nyugo no kala ga benga de mere kala ke nyega ga ben tadi ati anyi kenya mo gadi lagarunga ma sen kulle ke ganye mene baki do mena ne jinu ku ga tella tella gono na sen kulle ke nyama bakanonga nta daga ni nta ga imanda jaba tinu homme ma jaba jinu ku imanda ho kunu tamaga bakanonga ati galli tan kulle ke ga bugi do mena ga ne ga ta gume tanni ati nyaga ka ga lam kuin ta ga nyaga kita kita wa do hada idan haga tini tan kulle be gi do mena ga ne jinu ku telle ga la tan kulle kan yon tono na wara tetenga ga kan ju ko man te banen ta yada na nan kan parandangi banen kamma do kan yano ga tin na nginga be gi no ina ga ken nu muyenye o ga ti la ya bo ga yani hillin ta yada na kudo homma ga daga mugunanti a dingiran nyugoi sen kulle nyido mena ganen ka sasa sen kulle ken taganunga onati yabo dingira nu nyugo wat ginu ka sen kulle ken tono na sen bendi tatenga ka kesu ko mante banen ta yada na banen kam wado hada idan angana maraja kenya nga barza o ken munya kawan tenye tafihi landin ne kannanga marajal baharaini hangum pillinya kam bindanan na ken allah subhanahu wa ta'ala yaltaqiyani angu illi wagge mallem magunu bainahuma awido mena gane barzakhun nagangingeya ken nagangingeni kanna ngangana maraja kenya nyagambinde nyai alqudratul ilahiyya allah subhanahu wa ta'ala tembe guma wada rakutiye wabo hada nukunu ñugonu anga dagana koyoga seede mogon bendin kapalle muku hilli jika hatene kundu ani ho oga daga nonga jilli jillingen pay kene kundu sapinji ke hay iha mete tenya kundu maga nyago ikatimanga to mi do mena kana daga na kundu nka sapinji ke di fankandi sembe antarno jillinga ke di jillinga ke ga ayete saka sapinji ke tetenya kundu sapinji ke a hay kene aga telle guna aga du sedina aga du gullana ka jillinga ke ha tete ke ikolen tempai men ka ay sa ko mo ta du yon kono o kada ga woni kundu ani aga da ngari kenya mo ga do ngara ngari mo gombe ha idan yerenga munyai do mena gane wa munyan ti do mena gane nka kan na kan ginga ni na ka ke kan tarono ke ke kan tarono kendi allah subhanahu wa ta'ala ra ku tenda asen da da kanya koyi na i hata mai kanya mogod iran ta kafa ne abadan wa do hada idan an ana maraja kanya nyangam bindenga barza ku kani kannanga al qudratu al ilahiyya hmm. subhanahu wa ta'ala na kan ginga me na gane ken na kan ginga ni nga. allah subhanahu wa ta'ala gadi sembenya nan nagan ginga kebero ido mena gane ya genta kengalli anya genta kengalla apare ntangalli ho ntangalli nka allah subhanahu wa ta'ala dan nagan ginga ido mena gane ye sampe ne me kundan kama anyi metam pindi intaka intaro no me wado hada ay gonu nda ko nan tinnu kulu nyugonu har jike sembe ngana goro sapin jike sembe ngana goro a puse na daga na honnen kanta ñagam bina nogondi anai sasa jillinge tegen pampa yera sappinji ke sembenga gorno hakatini a puse na daga na honnen kanta ñagam bini nalla nogondi honu da ni nanti kun taxido mena kane jillinge ka kene sappinji ka oku gadaga oku kanoa oma kati ken dabarre kenga mo kuma hoda ni nanti haytaxuna ini ke na ina sappinjin kasu ina rira di kandi nga ke kitti bana ina dillingan kasi ina rira di kandi sappentay iwa ni do mena gane asu hunyugowa jillingandi asu hunyugowa sappinjin nogondi ndi kuma igama ñagambi mede allah subhanahu wa taala be kuma ayi kan nan kai finta ken cuusuka humantenga algawas tumano kuɓenu hay kene sa kondu masgumuku itwaxun kiñen nanti wadagana dingira ñugo hangen nogondi i jinungana lahi ñamene iwadagana nuku ñugo jinñaxi manu ñugolanonga kunni jillinga ñe iwarono kun nogondi na jinŋutu aganaña hay sappinjiike a nogondi nka ken pakke ke a wurnukundu jillinga ñeni sappenta ken nogondi inara nogondi na jillinga ga iga keɓe minni ina buga di bugadi nallo sappinjin kaga nogondi ŋuñe kewre mana sappinji kewre inta ñagambini meni kondi kuma jin pay gara yori don no kunci jin ga bam mugunda wa sahinin da wa timbakan da wa kan kan da wa kan mundi in kan da ngara kan puntin tem pawre konda kama jin di sem da kama gale gunda nya kama bo aten yillinga be kan kanga ni ta du yon kono kon jin ke mo aten gunte nya sambi ji ka ke du gulle do ho wa ani mo gonya yillinga ke ni mo gonya la ya bughiyan hodo mislama on ke nyammo wa sumare gumu ko ani kubenu ga tumini hoyendi goni ha maren koni adagan dingira ñugo ayi ayaxe ngayi bote may gwano kumme jinga huntini bakkano goni jingaynan punti bakkano goni jillinga ñani kenga kebane kaxani sappin jinye adi a parno ada susu yaxen mundu aga bugu biranbe ari ati kan dinano aga tehneke kamma itin silamaxun dina ñan tehneke kamma qur'an a silamaxu ati dina be ga kite kita akita benga seheke kamma ati warni banin diro ndike no ndi fara muhammadu sallallahu alaihi wasallam atu atu intenna anta mo to hangeya maka hanyano ngawa madina hanyano ngawa anta mo to hangeya ibada imam ko kanan tani gollini hangen no gon ima kemmu aha ibada imam ko annan tagara itama kara tere garai kem pagati tere mai no hube atu ahunga danga ni nanti jang ka kewa jika ngunyangure ujina do ho hal kanen da ken gara ken ko su duge fare ke be gara jinu ku dabar kenya da ri kenya da ko na dangan ato wonde nan tilama wa yala amma salama ko imme baga ada salama ko imme baga de maka heti angana ha indi jinun fi angana ha indi katta kunga nu kunyu gonu ya jinu nyugonu hay baka kummenya de futa jallo ke baka mandi kummenya hay tene ha igonti kastan kome quatre mille sept cent et quelque quatre mille sept cent et kuta jalo ke gawuru ke haye gilli gine nan li mali nan hada sénégali mali ken palle niger ken palle awarni benewa into agunta beneni mais niger nigeran ke meda kutu a koreni nigera siri siri ngada kutuno kube an kora male malekalle ke futa jalo kundu katta cent et quelques kilomètres a quatre mille katta e di eti quatre mille sept cent kilomètres futa jalo ke kundu aga itangana daga baka gidun kumbe kondu kundu ke han kore ke ha baka do malinga koni mo ko koni ha nambugu gine nan daga na kencu yori ngeda kutu nigeria ñimmena kutu niger a ni niger a siri nke gara kutu karabe goña a kor kor kore ñani mene a ah, ah? walakin a bugura itangana daga a suntini baka mani di baka gida ñanogondi gidun kunne ñanogondi ga konni mogondi allahu alam idan kayfi qorana hangun kibarini daga na taga sadi wa hakada iti hangui gono adangana daga i suntini mu yomura iga tirin tirinu kundi zairi de awa aga tirin tirinu kundi ya nanga na hay ndikata jinga kay fi gore nyana jindi de to amon ti ho ga donganga ame wa jindi ho wa jindi kammen ta donganga wa bo hala kebe ga jinda amen ta donganga ka ho ga donganga ame wa jindi har nyaga ngada ga ko tere mo imati gambe ho do mara gana wa ha itu ho do mara gana ha aga ko tere mo ko ni ho handa minna ga donganga ame wa jinno ko ni wa hakada gonu nga kondi nanti angana tan na munye ketagandi jinna sikotu donganda bane awtu ay gonu nga diga mun kan kam allah alam allah alam idan doken allah subhanahu wa ta'ala al baharaini hangum pilli nyagam bindanan na ken allah yaltaqiyan illi wagam mallem ma gonu bainahuma awihi ludomena gane barzakun naganginga ya kenne kannanga allah subhanahu wa ta'ala sembe gumagu agada naganginga kebe warido na gane la yabghiyan hangu ku hilli inta dana. banen ta kan parandangani nallo banen di banen kan ta kan parandangani nallo banen di fabi ayyi ala rabbikuma hilli kamandan kan ne manu jinna do aga hilli ga kungarandini fa bi ayi ala iradikuma saa a wuuli kamanda kan nee ma kani galii a nee ma nu ŋaa tu ka jinna du hadamadan a wuuli ka kennee ma gaaraan di ni yaaloo a ngu agadi fi niraa wara kee nya ma ko di a kana kennee ma gaaraan di ni wa. agadanyaa a ngu meera gimmee a kana kennee ma gaaraan warna a ngu meera gimmee seeru godhe anaadii. anga nyinan ken dan baton pay kene gollini jilli me tan andanya nanti hangu kun ta ta hunu man nan bato ke pusena na utu lima make debe na puse ba kata ma make debe anga tampini man ta tampini a iga ga malle ma gona nan bato ke garmin ne wendi de kambranga ne man po gorenya hakene kenga maka ayati idan kaga hilli kamandan kanne mana ka hilli ka ni yala hangu ku hilli rawalle ndi kenga kana tenne ma garani wa mi ke malle ma go kenne ma kana kenya garani wa ma garangunya kawan de kebe nya ido mena kana na kan dinga kana kenne ma garani ni ma gadinya iganta ya dana me kam manan kan parandang na di lomedi kana kenne ma garani aha ma gara hangu ku bi kambi kana kenne ma garani wa agadinya ga gemalle ma ko go kana kenne ma garani wa agara nagan gimbe wari do mena ga naga ya gen tanga laga titen ta me mena kana ken ne ma garandini wa ma i ligan ta kan parandang na lo me da kana ken ne ma garandini e gan ni kan parandang na lo me du ko ta wa ga baton na dunyu rera an kan manan kun to kontiner no wanda wa baton ni na kan ki. ko ta wa an ta hunde na ta su yole an na ka uturun tonga maka ayati wa idan allah subhanahu wa ta'ala da wonne kono ngani ine manundi wa hakada fa be ayi no da man me garalen kinna ka to wa ha mana ka to ahe ha Allah da na ka to garan na fa bu tanji ka do bana da ku tanni man ya ha tampille do tampille do nyaru ha tampille do nyaru awa itom ma le don ko le le de wa sallallahu ta'ala wa sallama ala دون رأسكم من